Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yayin da ake dab da rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya, dambarwar zaben shugabannin Majalisar Dokokin Ƙasar da za a gudanar a watan Yuni na daga cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin 'yan ƙasar. Lura da cewa majalisar ta goma da za ta fara aiki a watan goban na tattare da waɗansu abubuwa da suka bambanta da na baya. Shirin namu na wannan lokaci ya mayar da hankali kan dambarwar shugabancin majalisar da ke tafi. A karan farko kenan, a Majalisar Dokokin Najeriya da 'yan jam'iyyun adawa saka zarce yawan 'yan jam'iyya mai mulki. Balarabe Alkasim shine wakilinmu a Majalisar Dokoki ta ƙasa ya yi mana matashiya kan halin da ake ciki kan zaben shugabannin majalisar. To kamar yadda yadda yake a tsare dama bayan an rantsar da shugaban ƙasa a cikin watan ah, Yuni. ake kaddamar da ita majalisa kuma lokacin suke zaben shugabanninsu wa kamar sati biyu ne bayan rantsar da shugaban ƙasa su kuma sai a kaddamar da su sannan sai su zaɓi a shugabanninsu a take maganar a shugabancin majalisar tarayya ta najeriya bangaren majalisar wakilai ya zo da salo irin na wanda aka samu a shekarar 2015 kuma abin da yake faruwa shine ita jam'iyya ta fidda ɗan takararta na wato kakakin majalisa da kuma mataimakinsa inda ta ba shiyar arewa maso yamma ɗan takarar ita kakakin majalisa sannan aka ba wanda yake daga kudu maso gabas wato benjamin kalu wanda a yanzu shine mai magana da yawun majalisa aka ba shi mataimakin kakakin majalisa. Kuma abin da ya sa na ce ta ɗauki salo irin na shekarar 2005 a zango na farko na mulkin shi shugaba Buhari lokacin da aka yi kokarin zaben shugabannin majalisa an sami matsala inda ita jam'iyya a lokacin ta goyi bayan a kakakin majalisa na yanzu a Tafemi Bajadiya Mila su kuma su Yakubu Dogara suka sami tallafawa ta jam'iyyun adawa da shi dogara ya zama kakakin majalisa maimakon a shi femi bazabiya miliyan wanda shi ne dan takarar jam'iyya a wannan lokacin to salon da aka ɗauka yanzu kenan domin ita jam'iyya ta fi da 'yan takaranta amma sauran 'yan takara musamman wani wani grup da ake cewa g7 wanda 'yan takarar ne su su bakwai suka haɗu suka ce ba su amince da wannan zaɓi na ita jam'iyya ba To kenan bisa ga alamu abubuwan da kake iya gani a majalisa kuma kake iya ɗan jiyowa mai yiwa a iya samun abin da ya faru a shekarar 2015 da maimaita kansa kenan. E zai iya yiwa haka kuma za a iya samun shi ɗan takarar ya samu ya ɗare kujera eh, saboda abin da yake faruwa a ita wannan majalisa ta goma shine jam'iyyun adawa suna da kujeru sama da kujerun da ita jam'iyya mai mulki take da su saɓanin a wancan karin a shekara ta 2015 saboda haka yanzu abin da yake faruwa shine su jam'iyyun adawa kusan su ne suke rike da dama na in suka goya ma ɗan takara baya ya iya zama a kakakin majalisa sai dai kuma ba a nan gizo yake sakar ba saboda akwai ƙungiyoyi daban-daban daban-daban a cikin majalisa wanda kamar akwai wani gurbi wanda ake ce mai joint task tense assembly wanda yana da 'yan majalisa daga kusan kowace jam'iyya da take da kujera a majalisar kuma a su 'yan majalisar suna da yawa a cikin wannan gurbi sannan kuma akwai kowace jam'iyya kuma tana da rukuni nata wanda ake kira kokos iya 'yan majalisar suna da rukuninsu wanda dole za a same su a ce to muna neman a wannan ɗinku bayan kuma can suna da wani wuri a dunkule da suke a ƙarƙashin inuwa da, To wannan shine zai iya jawo canji a yadda abubuwa za su kasance domin ita jam'iyya mai mulki ba ta da rinjaye dole sai ta haɗa gwiwa da sauran jam'iyyu da suke cikin majalisa. To daga wannan matashiya da Balarabe ya yi mana ga waɗansu 'yan Najeriya da albarkacin bakin su kan batun shugabancin majalisar. A da farko dai sunana Muhammad Musa Dona. Kowace kaka na zaɓe wannan tirka-tirkan 'yan Najeriya sun saba gane shi. Wato kowane yanki ko kowane sassa na kasan na ƙoƙarin su kare martaban yankinsu ne. Suna so su ga cewa shugaban majalisa ya fito daga ɓangaren su ko da kuwa su ne suka samu shugabancin ƙasa. Wato yana da tasiri sosai ganin irin bambance-bambancen da ƙasa ke fama da shi babu wata yanki da take so a ce an bata a baya ba ta samu wakilci a daga sama ba. So wannan shi ne ya ƙara assasa zafin abun kusan kowane yanki za ga ta yunkuro tana neman a bata shugabancin wannan majalisa. Kuma yana da mahimmanci hakan saboda yana sa sauran yankunan su ji cewa ba a bar su a baya ba sannan an dama da su a sha'anin mulki na na kasan ba a matsayina na na dan Najeriya saboda kuskure ne ina dan kasa in ce shugabancin majalisa bai dame ni ba sunana Abbas Alu mai wace garo batun shugabancin majalisa ana awa ɗaya da tasiri sosai ko da mutum ba dan majalisa ba ne kasancewar su 'yan Majalisa shi suke wakilta kuma yana da interest da ya kamata sa ta kare masu ta tsaya ta yi doka a kai wanda idan bai samu shugaba da zartace na garba wannan ba zai samu abin da ake so ba. So dan shugaban majalisa yana tasiri sosai ga talakan Najeriya. Sunana Muhammad Aliyu eh wannan magana haka ne akwai taimako da dama ko da taimakon bai so gare ni kai tsaye ba to na tabbata abu ne wanda zai zamto na ci gaban ƙasa misali yanzu in aka ce babu nawa a waje duk abin da zai taho wannan wajen ko da ba zai amfani da ni ba to ba zai bari ya cutar da ni ba mai magana hafizu sani liman eh tabbas shugabancin majalisa yana da tasiri ga dukkanin ɗan adam da ya shekara ko aka haife shi a wannan ƙasa tamu mai albarka yana da wakilci a zauren majalisa har guda uku akwai a majalisar dokoki ta jiha akwai a majalisar tarayya ta ƙasa sannan kuma akwai zauren dattawa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa ko FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3 ko kuma ta Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To Dalla. A farkon shirin kun ji halin da ake ciki kan batun zaben shugabannin Majalisar Dokoki ta ƙasa da kuma ra'ayoyin 'yan Najeriya kan wannan dambarwa. Yanzu ga wani masanin harkokin siyasa da mulki tafa da bayani ta mahangarsu kan ko shugaban majalisa na da wani tasiri ga 'yan ƙasar nan da ba mambobin majalisar ba. Sunana Profesa Kamil Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Ita dai majalisa Ah, tana da mahimmanci a tsarin siyasa da gudanar da gwamnati da kuma rayuwar jama'a domin ita majalisa ah, ita ce ake kira tushe ma na demokaradiyya domin eh, 'yan majalisa ko majalisa su ne wakilai na mutane a cikin gwamnati su ne bakin mutane su ne idansu su ne kunnuwansu a cikin gwamnati to amma kuma shi shugabancin majalisar shi ma yana da nashi tasiri a rayuwar jama'a domin shugabanni su ne wanda za su jagorin ita kanta majalisar kuma duk wani kuduri da za a yi su ne za su ɗora shi bisa jadawalin ita majalisa ɗin da haka kaga abun da suka yi zai taimaka ga kyautata rayuwar jama'a sai dai kuma akwai bambanci tsakanin muhimmancin jama'a majalisar ga rayuwar jama'a da kuma wa'anda suke neman mukami su yanzu masu neman mukami gaskiya ba suna yi ba ne domin bukatar jama'a ko bukatar ƙasa ko don wata aƙida a'a suna yi ne domin biyan bukatar kansu ta siyasa don haka wannan ba abu ne wanda yake da tasiri a kan rayuwar jama'a ba. Mm. To shin wanda ya zama wannan shugaba yana da wani tasiri da zai iya yi wa yankinsa? To shi dai wannan abun gaskiya na farko batun ɗan wani bangare eh, ne ko wani addini gaskiya siyasa ce ta su 'yan siyasa. Domin in sun je ma ba lalle su kare ra'ayin wannan bangare da ya tura su ba. Kawai suna amfani da wannan dama ne. domin su su samu cimma burinsu na hawan mukami na ɗaya kenan sannan abu na biyu a shi wannan bangare na wai a ce an wakilci wani bangare kaza ko bangare kaza a bangaren zartawa shine dokokin ƙasa suka bada cewa kowace jiha dole a cikin kwamitin zartawa wato cabinet na ƙasa dole a samu kowace jiha tana da aƙalla wakili mutum ɗaya amma majalisa shugabancinta gaskiya abin da aka bayar shine kawai bisa cancantar mutane da kuma abin da su 'yan majalisa suka ga wane ne ya fi dacewa ya jagoranci eh, majalisa ba wai wani bangare ba hmm. misali mu ɗauki batun addini kaga ɗaya daga cikin abin da ake ta kace na ce a kan siyasa shine batun addini to za ka ga ko da an ɗauki ɗan wani addini da wuya har ya ƙare tsawon wa'adinsa a cikin wannan majalisa za ka ji ya kawo ƙudurin da ya shafi addini maimakon haka ma da ɗan wani addini da na san idan an zo badakala da kuɗin jama'a haɗa kansu za su yi ba ruwansu da bambancin yare ko ƙabilanci ko addini za su haɗu ne su a ƙasar rubdugu ba hmm. tare da kulawa sun kyautata rayuwar mutanen da suka turo su ba. Yanzu ka lura Najeriya an ɗauki wani salo na maganar karɓa-karɓa wanda suke kira da zonin. Shin wannan abu na karɓa-karɓa yana da wani tasiri ko amfani ga tafiyar demokaradiyya da cin ribar ta ga 'yan ƙasa baki ɗaya? Gaskiya ba shi da wani tasirin a zo a gani. na farko dai shi karɓa-karɓa baya cikin tsarin mulkin najeriya wannan tsarin dokokin jam'iyyar pdp ce wacce ta yi a lokacin da take da bukatun ta haɗa kan jama'a ta kawo wannan to yanzu gashi ya zame mana kadangaren bakin tulu kusan kowa ma yana batunsa sannan abu na biyu kuma shine cewa wannan tasowar da aka idan ka duba a majalisun baya bai tsoka ne ido ba to amma yanzu saboda su 'yan siyasar suna so su cimma burinsu shi sa suka huro wannan wuta ta batun ɓangaranci da ta batun addini da ta batun ƙabilanci kamar yadda na ce in ma an zaɓe su a bisa wannan doron abubuwan da suka yi in sun je majalisar ba za su kawo wannan a cikin ƙuduri da za su nuna za su kare ko addini ko ɓangaranci ko kabilanci ba. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan wani masanin kimiyyar siyasa da harkokin mulki da ke jami'ar Bayero ta Kano. Tumar sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.